cuku an katta so nono sai ka cashe shi sai a doko ta daga sai a sa a zuba a kada a kada sai a bari in ya jima sai ka doko ta ta yi kwanta kwanta sai a doko abun da za a gyara ta a dora bisa kwano sai a dora sai a gyara ta haka mutum ya yi sai ya sa hannu ya gaggyara kuma ya juye ya juye ya jima an ta jima dan an ta siyaye ruwan nan sai dauka ya dora bisa rumfa ana juye ta ana juye ta sai ta sha ruwa hmm, sai ta bushe yana da wahala a yin tuku ka bayyana wahala wanda ya saba rana daya in ba ka iya ba shi ne ke ba da wahala amma in ka iya nan da nan wale in kamar nonon tamaki haba nan da nan yake kwantawa wallahi da awaki ba bai ya yin ruwa sai dai na shanu shine yake yin ruwa kuna da tumakai da yawa wanda zai muku wanda suke baku dama muku yi ciku da yawa ka ba mu da su da muna da su dan dama dama yanzu babu su duk sun mutu sai da kanana kanana ne kuma basu da nono suna aihuwa suna mutuwa ba su da layiya kuma kuma babu nono bana kaga babu ciyawa amma da akwai shi muna samu kadan kadan bince maka da yawa amma kadan kin nan ana samu ana hada da awaki ana kadawa amma yanzu ba a yin su sai dai wane da wane haka da ya suna yin kadan kadan amma yanzu ba kaman da bane sashe yin wa gare su kuma wansu yawancin su sun mutu kuna samun wata gudunmuwa daga gwamnati ko daga furoshi? ko na busashe kamar na dissa haka ko na kudin wani lokacin mun je ban mu samu yanzu haka ko sai karan jiya ni da kai da nan je neman dissa wallahi bin samu ba yanzu haka na aje na can kwai lokacin da suka samu ko mun samu mun samu ba har yanzu wallahi mun samu suka ce sun rihe inda muna samu ai da dama wannan cikun da kuke yana ba ku dama ku samu yan kuɗi ku biya bukatunku kayya a bukata can hatina ana samu dai kadan kana tunda wani lokaci kaman sati kaman in kana yin su kadan kana haka ka samu shika wani bi inda da masu kana samu shika da hamsin dari uku shi fa ya wannan ta biya bukata wannan ba ta biya bukata me kuke so gwamnati ya muku eh to wanda muke so muna so ya mu taimako ko ta dissa ko ta menene ma muna so ta bisashe ma muna so